ashirin da ɗaya ga watan ramadan shekara dubu ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijira wanda kuma ya zo daidai da goma sha ga watan shida shekara ta dubu da goma sha bakwai miladiya inda muke gabatar da karatu daga wannan masallaci na jami'ar abubakar ta fawa balewa nan bauchi Ah, kuma mun saba lokaci irin wannan muna tara tambayoyin da kuka rubuto ne mu amsa akwai tambayoyi da yawa don haka kamar yadda ah, aka saba gaskiya ba za su samu dogon sharhi da dogayen dalilai ba saboda tambayoyi da yawa samu su shiga kuma ganin cewa wannan eh, shine zama na karshe da zamu karanta tambayoyi nan gaba karatu zalla za a yi zuwa abin da ya saboka na karshen wata <coughs> Allah ubangiji ya datar da mu da mu karanta daidai kuma mu amsa daidai kuma mu yi aiki da daidai wannan ɗalibin ilimi ne da ya fara da tambaya da cewa yana neman yaya za a yi a haɗa tsakanin waɗansu ayoyi da ya ga kamar a zahiri suna karo da juna kamar faɗin Allah ta'ala fa idza nufikha fi suri fala ansaba bainahum yawma ilin, wala yatasaalun da kuma faɗin Allah ta'ala fa aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun ayar farko ta nuna cewa a ranar kiyama wala yatasaalun mutane ba za su rika yin tambaya tsakanin junansu ba ba tambayoyi kowa yana shigo wannan ayar kuma ta ce mutane za su haɗu suna yin tambaya to ta yaya za a yi a haɗa tsakanin waɗannan za a haɗa su ta fuska biyu ta fuska na farko ita ce kaɗan yi kuskure ayar da ka kawo ta biyu tana magana akan wato tambayoyin da za a yi a cikin aljanna ne don wannan ayar ta fa'aqbala ba'dhum ala ya yatasaalun qala qa'ilun minhum inni kana li yaqulu a innaka laminal musaddiqin zuwa ƙarshen ayoyin suna magana akan cikin aljanna ne kaga ba farfajiyar kiyama bane ayar da ya kamata ka kawo ba ita ce wannan ba wannan ayar da ka kawo ta farko fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaalun da sai ka kawo kuma fa yawma idin la yusalu an dhanbihi sun wala jan Allah ce ranar kiyama ba za a tambayi mutum ko aljan ba akan zunubinsa wannan ayar kuma eh, kaga wannan ta nuna ba za a yi tambaya ba ayar da take nuna za a yi tambaya kuma ita ce wadda Allah yake cewa falanas'alanna alladhina ursila ilaihim wa lanas'alanna al-mursalin zamu tambayi waɗanda aka aiko musu da manzanni zamu kuma tambayi manzannin yanda ake haɗa ayoyin mai sauki ne A kan irin wannan abubuwan yasa irin wannan eh, mushkilat na cikin alkur'ani sheikh muhammad al'amin ashankiti ya rubuta littafin daf'u iha littirab fi ayatul kitab wannan littafi aikinsa kenan ya haɗa maka ayoyin da kamar suke nuna kamar suna cin karo da juna wanda wannan littafi an buga shi tare da littafin addu'a'ul bayan in ka nema zai warware maka irin waɗannan ayoyin da makamantansu a takaice da ake haɗa su shine ranar kiyama akwai mawaƙi akwai wurare daban-daban akwai lokuta daban-daban akwai hali daban-daban to akwai halin da mutane ba za su iya magana ba ba wanda zai tambayi wani akwai kuma halin da za a iya magana har a ta tambayoyi an gane ko lokutan da za a iya yin tambayoyi a cikinsu su ne lokutan da Allah yake cewa falanas alannan lazina ursila ilaihi lokutan da kuma ana shiru ba magana ba tambaya shine lokutan la yus'alu an dhanbihi insun wala jan sannan waɗansu ayoyin suna nuna mutum zai yi magana waɗansu ayoyin suna nuna ko mutum zai yi shiru kamar shi a tambayarsa ta uku ya kawo Allah ya ce wala yaktumuna Allah haditha ba za su iya wa Allah wani labari ba za su yi ta magana ayar wata ayar kuma ta ce mutane za su ce wallahi rabbina ma kunna mushrike irin waɗannan dukansu akwai lokacin da mutum zai yi ƙarya ko lokacin da mutum zai yi ta maganganu a gaban Allah akwai lokacin kuma da ba zai iya ba saboda aka sai ka hada tsakanin su in ka ji an ce inda ba za a iya ba to ɗaya daga cikin mawaqif ne na kiyama lokacin da mutane ba za su iya magana ba shine wanda Allah ce wa atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa kowa zai yi shiru ba za ka ji kuma ba sai motsin tafiya daga baya kuma mutane suna shirun nan la yatakallamuna illa man azina lahu rahman sai Allah ya bada izini wa qala sawaba sai a fara magana to lokacin da sai a fara wala yaktumuna Allah haditha shine zaka ji sun fara bada maganganu mun ya ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin wani ya halifuna lahu kama ya halifuna lakum da sauransu tabbayarsa ta gaba yana cewa wa akan sama da ƙasa wanne ne aka fara halitta ya ji a cikin karatun da muka yi <clears throat> mun ce ƙasa aka fara halitta gashi Allah ya nuna mana a cikin suratu fussilat قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض ya nuna kasa aka fara halitta amma wata ayar kuma ta ce wal arda ba'da zalika da haha bayan ya ce a antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha wannan yanda ake hada su shine fara halitta kasa aka fara halitta kamar yadda ka faɗa a cikin suratu wato suratu fusilat Allah ya nuna mana ƙasa ya fara halitta ya sanya mata abubuwanta na albarkatun ƙasa da sauransu fi arba'ati ayyam sannan daga baya kuma sai ya halici sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhan sannan haka Allah ya ga mana a cikin suratul bakara cewa Allah huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an tukunna sun mastawa ila sama wannan summa din kuma yufidu ta'qib sai da aka yi wannan kafin aka yi wancan wancan ayan da kace wal arda ba'da zalika da haha ita kuma ba ana magana kan halitta bane an halicci ƙasa tun farko daga baya sai ya halicci sama banaha da fa a ha fa sawaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da zalika bayan ya gama wannan kuma da haha sai Allah ya dahwin ƙasa shine ya raba wato tsakanin ƙasa da sama da kamar yadda Allah ya ga mana a suratul anbiya anna samawati wal arda kana taratqan sama da ƙasa suna ture ne a wuri guda fa ma sai Allah ya ce sai muka raba su wannan rabawan shine da ha ha kaga daga baya akai bayan an halicci sama da an halicci ƙasa suna haɗe wannan kuma shine abinda zaka haɗa waɗannan ayoyin da shi sai wannan yana tambaya cewa shi yana nan makaranta kuma gashi wato ya zai ba da zakatul fitr kuma bai koma gida ba ya zai ya cire zaka iya cirewa a duk inda kake zakatul fitr wajibi ne daga cikin wajibai da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da su kamar da hadisin abdullahi dan umar ya nuna farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir على الصغير والكبير والذكر والأنثى والعبد والحر والعبد من المسلمين Allah annabi sallallahu alaihi wasallama ya farlanta zakatul fitr akan kowane musulmi za a cire masa sa'i daya ko na sha'ir ko na dabino ko na abinda kuke ci kamar yadda ayar ayar cikin suratul ma'ida ta ce min amin ausatu ma tut'imuna ahlikum abinda ake ciyar da mutane a cikin gari da shi za ku cire kuma kana iya bayarwa a ko ina ba dole sai ka koma gida ba idan kai kana makaranta a nan kuma aka cire maka daga gida shi shikenan ya wadatar wanda yana tambaya cewa in yana cikin sallah sai shedan ya rinka damunsa da yawan tunani to ya halatta a lokacin da ake yin sallah shi yana mamu kuma ya rinka karatun alkur'ani don ya samu nutsuwa idan ana yin sallah ko dai ana karatu a bayyane ne ko ana a asirce in ana a asirce za ka yi ta yin karatu sai ka yi ta karatunka saboda musamman karatun fatiha annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ah, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wannan dole ka karanta amma ana karatu a bayyane to Allah ya ce wa idza quri'a alqur'anu fastami'u kuma ana karatu qur'ani ku saurara fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun kuma ku ku shiru kai ba za ka rika yi ba saboda annabi sallallahu ya ce mali unaza me yasa ake jayayya da ni da qur'ani ina karatu wani ma yana yi don haka idan limamin ka da kake bi yana karatu a bayyane to hadisin nan man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a ta zama hujja a kansa cewa ba za ka yi karatu ba sai ka saurara yanda za ka yi ka magance wannan tunanin da kake shine kai ta tadabburi abinda ake karanta ba ka sa hankalinka akai ka rika sauraron na liman din kana kokarin hararo ma'anar sai ya zama ka fi samun nutsuwa sama da ma a ce kai zaka karanta saboda karatun ka zai sa liman yana karatu kuma kana tunanin yaushe za a yi ruku'u da sauransu ba nutsuwa amma in ka saurara ka ji sai ka ga ka samu nutsuwar wallahu a'lam ya ce wai idan ana kiran sallah kuma za a sha ruwa ana so mutum ya buɗe baki da dabino sai ce to bayan ya yi buɗe baki an shiga sallah sai rinka jin zaƙin dabino a bakinsa yaya wannan bai bata maka sallah ba in ka ci wani abu to sai ka kurkure bakin ka kafin ka shiga sallah wannan kurkure bakin sunna ne in ji malaman fiqh ba wajibi bane ko da kai sallah kana jin dandanon wani abu a bakin ka baka kurkure ba sallah ka bata baci ba amma dai saboda hadisin inna fi salati la shughlan to ya kamata ka gama komi da komi ta yanda sallah babu wani abin da zai shagaltar da kai wannan ya ce sama da shekara biyar yana fuskantar wata matsala ita ce in yana sallah sai mazi ya rinka fito masa to yaya zai yi zai yana iya fitowa mutum ah, ba tare da ya shirya ba kamar yadda hadisin Ali ibn Abi Talib na ah, abin nan yake cewa kuntu rajulan mazaan. kaga ya nuna cewa zai iya fita wa mutum ba tare da ya shirya ba idan zai ya fita maka annabi sallallahu ya ce ka je kai tsarki amma bisa ga zance mafi rinjaye daga cikin manganun malamai shine maziyi baya karya azumi maniyi shine yake karya azumi amma maziyi baya karya azumi Ah, saboda annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ya da'u ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu sai malamai suka ce shahwatahu baya iya cewa a ce mutum ya gama cika sha'awarsa ta hanyar maziyi sai ta hanyar mani shine zai abu mutum ta kare don haka da shine yake iya karya azumi ba maziyi ba amma kuma mutum ya kiyaye abin da zai iya sa shi maziyi ya fito na tunani ko kalle-kalle ko wani abu saboda mutum ya kiyaye azuminsa wallahu a'lam wanda ya ce mutum ne wayi gari da janaba a jikinsa kuma yana jin tsoron amfani da ruwan sanyi to ya zai kuma ba zai iya alola ba da ruwan sanyi ya zai yanda zai yi shine sai ya yi taimama saboda Allah madaukakin sarki ya ce falam tajidu ma an yamma Musa idan ba in ba ku samu ruwa ba to ku yi taimama to wannan aya da ta ce in ba ku samu ruwa ba malamai sai suka kara da cewa ولو وجد الإنسان الماء لكنه لا يقدر على استعمال الماء فإن وجود الماء عنده بالنسبة فإن وجود الماء بالنسبة إليه كعدمه mutum ga ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba ai yana daidai da kamar bai samu ruwa bane ka kan akwai wata cuta a jikinka ta kuna da ba za ka iya taba ruwa ba ko kuma in ka taba ruwan sanyi zai iya sa ka samu cuta to sai mutum yayi amfani da ƙasa sai ya yi taimama wannan yana da direba ne yana tukin mota sai suka samu accident ya kaɗe wasu amma kuma shi ma ya mutu to ya za a yi shi nan inda mutum shi ma ya riga ya mutu to magana ta ƙare dama ne za a ɗora masa a ce ya yayi kafara a yi don haka da ya riga ya rasu magana ta ƙare menene hukuncin dunkule hannu a sallah yayin ɗagowa daga sujada kamar yadda waɗansu suke yi wannan shine wani abin da malaman fiqh suke ce a tajin ko al wasu malamai sun ce bai tabbata ba yana daga cikin abubuwan da bakar abu zaid ya rubuta a cikin littafin salajadi da fi kamis sala cewa malaman fiqh ba san wannan ba waɗansu malamai kuma sun ce ya tabbata malam albani ya kawo a cikin sunatu salatin nabi sallallahu alaihi sallama kuma hadisin abdullahi bin umar kuma ya ce hadisi ne hasan abin da ya fi rinjaye ne ya inganta annabi sallallahu alaihi sallama yana yin haka don mutum don ya dunkule hannunsa lokacin da zai tashi zuwa raka'a wannan bai saba ba kuma ya yi daidai da sunna wallahu ala wannan ya ce wata rana yana cikin sallah sai cikinsa yake rudewa sai ji iska yana fitowa to ya halatta ya matse ko yaya. idan mutum yana sallah ya yi kokari kafin ya yi sallah duk wata bukata ta sai gama da ita saboda annabi sallah Sallama ya ce la salata bi hadarati ta'am wala wa huwa uhul akhbasan babu sallah ga wanda ya sallah ga abinci a gabansa hankalinsa yana kan abincin da kuma wanda yake sallah kuma wato abubuwa guda biyu na kazanta ko fitsari ko bayan gida yana kokawa da su yana mammatsewa ana nufi da duk abin da zai dauke maka hankali saboda abin da na faɗa na ɗazu na hadisi inna fi salati na shugulan to kada mutum ya bar abin da zai iya dauke masa hankali don haka idan ya kai ga har ya fitar da mutum daga cikin yanayin sallarsa eh, ya ɗauke masa hankali ya ɓata masa sallah ah, kamar yadda wancan ya yi magana a kan fitsari da bayan gida tun da duk illar guda ɗaya ce idan kuma ya zama da cewa bai kai har haka ba kawai mutum yana tarewa ne ah, kafin ya yi sallah amma bai kai ga ya ɗauke masa hankali ba to wannan babu laifi ah, idan kuma ya zama cuta ce ta yadda duk yadda ya yi sai ya rinka fita haka wannan kuma ya zama mai salas kenan mai salas kuma in ya yi alula guda ɗaya ya shiga sallah da ita ko da ya ji kamar abin ya kare to alularsa ba ta kare ba saboda cuta ce ko ya sake alulan ma hakan zai sake faruwa gare shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan yayi tambayoyi na farko ya ce wankan ya ce wancan juma'a ya ji an yi magana akan mala'iku da sauransu kuma an ce ba sa saba Allah to yaya zai yi da maganar da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani na haruta da maruta haruta da maruta Allah ya ambace su a cikin alkur'ani a cikin suratul baqara wa tabu ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman wa ma kafara sulaiman walakin shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila ala al-malakaini bi babila haruta wa marut malaman tafsiri da yawa kamar su ibnu kathir da sauran malaman tafsiri na sunna sun tabbatar da cewa waɗannan mala'iku ne amma waɗannan mala'iku ba sabo suka zo yi ba Allah ya gaya mana a cikin surar sun ce inna ma nahnu fitnatun mu mun zo yin jarabawa ne fala takfur da ka kai karka kafurta suna hana mutane yin tsafi ne amma sai su zo ta babin abin da ake cewa alimtu sharra la li sharri balli tawqihi za ka yi aiki da sharri ne ai ka zo don ka koyar da sharri ne don a gane don a guje shi sai suka zo gaya wa mutane ga yanda sihiri yake ga yanda masu yi suke yi amma fa kar ku koya a wurin masu yi ku ga yadda ake don ku guje shi an gane Muhammad dan Nasir Sa'adi yi dogon bayani akan wannan a cikin tafsirin sa Tafsirul Karimir Rahman don haka mutum a kula da wannan cewa mala'ikun Allah ba sa sakon Allah waɗannan an aiko su ne wanda kuma Allah ya aiko su yace su yi kaza ai kaga ba sako suka zo yi ba in ka ce haka ne lokacin da Allah ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama ana iya sujada ma wanda ba Allah bane ai ba wanda ake masa fasjudu lillah wa'adudu Allah kada ake wa sujada to amma da Allah yace ai sujada wa annabi Adamu da mala'iku suka yi abu su yi laifi ba don haka su ma nan tunda aka ce su je su koyar ba su yi laifi ba ana nan akan cewa la ya asuna Allah ma amarahu sannan kuma ya ce a cikin fassarar da ake yi na huduba da harshen Hausa shin shi ma yana cikin huduba ne yanda aka hana yin magana idan liman yana yin hudubarsa bayan ya hau mumbari sai ya yi da kowane yare daga ranar liman ya hau kan mumbari ya fara magana sunanta hudu ba an fahimta ko da wani yare ya yi magana don haka a daidai lokacin ba za ka yi magana ba Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun fassarar wa'iza kuri alƙur'anu in inji Abdullahi dan Abbas ne idan ana huɗuba. sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan liman yana ba to ayi shiru wanda ya masa magana kuma wanda ya ce wa mutum mai magana ma ya yi shiru shi ma bai da sallah wanda kuma yake magana shi kuma ya yi lagau haka mutum ba zai yi magana ba idan liman ya hau kan mumbari ne amma in ana fassarar hudu ba ne kafin liman ya zo to wannan kana iya magana babu laifi wallahu ala mai tambaya ta gaba yana cewa wanne ne ya fi lada akan mutum ya yi sallan tahajjud ko kuma ya yi shi kadai duk wanda kai yana da lada amma mutum ya yi tare da mutane ya fi lada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam umumin hadisinsa cewa salatu rajuli ma'ar rajuli khairun min salatihi wahdahu da wani mutum mutum tare da wani ya fi yayi sallah shi daya kaga bai ce sallar tahajjud ko farilla ko kaza ba wannan ya hada kowanne sannan kuma Allah ya ce inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'aka kaga suna sallah na dare kuma yace tare da waɗansu kamar yadda ya tabbata a sunna hadisin Aisha cewa Annabi sallallahu alaihi yayi kwana uku yana fitowa ana sallah ta dare tare da shi daga baya kuma sai ya daina zuwa saboda kar a farlanta amma Umar dan Khattab Allah ya kare yarda gare shi da ya zo sai ya sunnanta sai an ci gaba da yin ta a jam'i don haka da sallar da ake na tarawih da na tahajjud duk tafiyan ɗaya ne wannan dalilin shine dalili akan cewa ya halatta a yi tare kuma idan aka yi tare da liman ya fi lada saboda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kama ma al imami hatta yansarifa husiba lahu qiyamul laila duk wanda ya salla tare da liman har aka gama da shi yana da ladar dare gaba daya kaga in kai ɗaya ne ba a faɗi wannan ba amma in kai kai ɗayan ma ka samu ladarka wallahu a'lam tambayarsa ta biyu ya ce zuciyarsa tana son kyautatawa mahaifinsa amma kuma gashi yanzu yana makaranta bai da halin da zai yi to yaya zai yana yi musu addu'a wai akwai hadisin da ya ce ramadan idan ya kama mutum bai yi abin da ya samu aljanna ta hanyar iyayensa ba Allah ya tsine masa ka haɗa abun kashi biyu ne hadisin cewa wanda ramadan ya same shi har ya fita ba tare da ya yi abin da Allah zai gafarta masa ba Allah wadaransa duk wanda ya rayu da iyayensa bai yi abin kirki na biyayyan da zai sa ya samu rahama ba Allah wadaransa kai kuma sai ka hada biyu sai ka ce dole biyayya wa iyaye sai a Ramadan a'a biyayya wa iyaye yaushe. Ramadan kuma sai Ramadan ya zo don haka kana iya kyautata wa iyayenka ko a ina kake sannan kuma kana iya ka ci gaba da yi musu addu'a wa qur rabbi irhamhuma kama ran bayani sabira wanda yana tambaya cewa in ana kiran sallah a masallatai a lokaci guda na farko yake cewa shin ya halatta ana kiran sallah mutum yana karatun alkur'ani in yana karatun qur'ani zai tsaya ne aka fara kiran sallah karatun qur'ani da kiran sallah dukan su zikiri ne in ana kiran sallah ka faɗi abin da liman yake faɗa zikiri ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu misla ma yaqul idan ka ji ladan yana kiran sallah ka rinka faɗin abin da yake faɗa don haka za ka yi wannan sannan karatun ƙurani yana zaman kansa ne ba hana ka karatun ƙurani an ana kiran sallah ba lokacin da ya gama ne kai kuma sai ka yi amma abin da ya fi maka don ka samu ƙarin nutsuwa sai ka jira yana yi kana amsawa amma dai don ka yi karatu a lokacin da ake cikin kiran sallah ba ka yi laifi ba saboda ba a ɗora mutum laifi sai da nassi wannan yana ƙara tambaya da cewa idan mutum ya addu'ar bayan kiran sallah sai aka sake wani kiran sallah ya mutum zai yi ibn qayyim a cikin zabin ma'ad ya ce sai kai ta yi me laifi a ciki Ya ce ikama ma in ana yi ka amsa ballantana kiran sallah don haka wannan kiran sallah, an yi an zo wani kiran sallah ba sai ka amsa a yi duka Allah ya bada lada sannan yana cewa in kuma masallatai da yawa lokaci ɗaya suna kiran sallah wanne za ka amsa wanda ya fi kusa da kai mana masallacin da kake jin shi kusa da kai saboda ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi sannan kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'a ai ba za ka iya lokaci ɗaya duka ka hada ba za ka sai ka yi na kusa da kai tun da tare suke yi idan mutum wannan ya ce idan mutum ya kashe wani a cikin yanayi na wata halitta kamar masu rikida ya hukuncinsa zai zama kisan kuskure ne ko yaya idan mutum ya kashe wani lokacin ya rikida ya zama wani abu idan mutumin matsafi ne ta hanyar tsafi da sihiri ne ya rikida sai wani ya kashe shi na ya kashe banza ya tabbata a cikin hadisi cewa a abin nan kamar yadda hadisin matar annabi sallallahu alaihi wasallam hafsa ta nuna cewa wato eh, hukuncin matsafi shine a kashe shi don haka ne wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wani gari sai ya samu wani matsafi an taru an cika ana ta kallonsa a dandali sai ya cire kansa sai ya dora a ƙasa sai ya samu wani mutum sai ya cire kansa sai zai dora a ƙasa sai daga baya sai ɗauko kansa ya mayar ya dora an gane da haka yana cikin wannan shi kuma wannan sai ya ta baya sai ya sa takobinsa sai fille kansa sai ce ahi nafsaka sai ce ɗauki kanka sake ɗorawa mana shikenan ko mutumin ya mutu sai suka ce ashe hukuncin matsafi eh, kisa ne don haka don mutum duk da cewa da in mutum ya aikata abu na kisa a musulunci zaka kai shi gaban hukuma ne shi wannan a wannan lokacin sahabin a matsayinsa na shugaba kamar yana matsayin hukuma ba ka kai ba za ka kashe wani don ka ga aikata laifin kisa ba sai dai ka kai shi ga hukumomin da za su yi masa hukunci amma dai don mutum ya kashe shi kuma ba zai zama a kansa akwai wato abin nan ba irin wannan ne malamai suke cewa muhu hadar jinin mutum ya tafi a banza idan mutum yana cikin yana aikata wani laifi ne sai mutum ya kashe shi ko da a ce a shari'a za a hana mutum sai dai a masa ta'aziri amma ba za a kashe shi don ya kashe wani alhali matsafi bane idan kuma ya tabbata cewa ba ta hanyar tsafi bane ko wani ne ya tsafe shi sai sa shi ya zama haka sai kai kuma ka kashe shi da kuskure ka gan shi a kare sai da ka kashe sai daga baya ya tabbata cewa ashe mutum ne kuma shi wani matsafi ne ya mai da shi haka ko aka masa kurciya ya zama kurciya sai ka kashe shi a haka akan ka harbi kurciya sai ka ga kato ya faɗo to wannan shi kuma ya zama ka kashe shi da kuskure kenan sai ya zama akwai kafara a kanka da kuma diya saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wadiya sannan kuma wannan yana cewa yaya uba zai yi wa ɗansa hudu ba idan an masa haifuwa kuma bayan kwana nawa ake yi idan aka haifi yaro akwai abubuwan da suka tabbata a suna waɗanda malamai suka yi ittifaki a kansu akwai wanda suka yi saɓani ɗaya daga cikin wanda aka yi ittifaki shine a abin nan wato a shine an aka haifi yaro a ɗauki yaron nan wato uban ko kuma wani wanda ake masa kyautata zaton mutumin kirki ne a kai masa ɗan ko ɗaya daga cikin iyayen duk zai iya yi ya tauna dabino ya sa zaƙin wannan dabinon a cikin bakin wannan yaron tare da ambaton sunan Allah saboda ya zama farkon abin da yaron ya ɗanɗana shine zaƙi kamar da mun taɓa karanta wannan a baya akan amfanin wannan abun medically <clears throat> na yanda zaƙi yake da amfani a wurin ɗan ƙanƙanin yaro da kuma amfanin sa addinance cewa sunan annabi ne sallallahu alaihi wasallama kuma gashi sunan Allah shine farkon abin da aka fara ambata a cikin abin da ya shiga cikin bakin yaro to wannan suna ce wanda duk malamai sun yi ittifaki a kai amma an dan yi sabani akan hudu ba shine a yi masa kiran sallah a kunnen dama a yi masa iqama a kunnen hagu wasu malamai kamar ibnul qayyim sun inganta riwayoyin da suka tabbatar da wannan a cikin littafin sanatul fatul wadud fi ahkamil mawdud waɗansu malamai kuma kamar malam albani sun ce wannan hadisin bai inganta ba don haka tahniki kawai za a yi ba sai an yi hudu ba ba wallahu a'lam ina gani in kai hudu ka. baka yi laifi ba saboda abubuwan da eh, malamai suka kawo eh, da yawa waɗanda suke gani kamar ya inganta amma in ka bari ma baka yi ba shi ma baka yi laifi ba wannan ta tahanikin shine ba a so a bari ya ce kamar yadda muka kawo kisar wannan bawan Allah da yake ɗaukan abinci yana bayarwa saboda Allah a ɓoye ba a ganinsa to wai ina hukuncin idan mutumin da yake a ɓoye sai aka gan shi ko aka gane shi aka tambaye shi sai ce ai ba nasa bane shi ma sa shi aka yi ya yi laifi ya yi karya ina gani kamar mutum bai yi laifi ba amma mutum in yana so ne ya yi wani aikinsa saboda Allah baya so a gane a daidai lokacin da aka tambaye shi waye ya yi wannan mutum ya ga dama yana iya yin tauriya sai ya ce shi ma ba nasa bane shi ma sa shi aka yi a zuciyarsa yana nufi Allah ne ya sa shi kuma dama kayan aina Allah ne wa ma bikum min ni'matin fa min Allah yana nufi Allah shi kuma wancan zai dauka wani mutum ne daban shikenan sai ya zama ya tsira bai yi karya ba ya ce yana son ƙarin bayani a kan nafila raka a takwas ko raka a hudu ko raka a biyu ah, wanne ne ya fi daga cikin sallan dare duk wanda kai yayi saboda duk ya zo daga annabi sallar sallama ya yayi amma wanda ya fi shine sallah raka a biyu biyu saboda shine maganar annabi sallama ta tabbatar da shi wancan aiki ne ya nuna kamar da Aisha ta ce kana salli arba'an fala tasal an husnihin da tulihin wannan kuma magana ne annabi ne sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi dan umar yace salatul Laili masna masna fa idza khashiya ahadukum an yudrika hul subhu falyarka raka'atan tutira lahu ma qad salla don haka kai raka'a biyu kai sallama shi ya filada amma in kai hudu a jere kafin kai sallama wannan ma yayi haka kuma wutiri in ka jera a jere yayi in kuma ka raba raka'a uku kai biyu daga baya kai daya duk wannan ma yayi wallahu a'lam idan sallar azahar da la'asar sun samu mutum akan hanyar tafiya kuma ba a tsaya ba daga baya sai aka tsaya shin zai yi sallar a matsayin kasaru ne ko kuma zai yi ne a matsayin sallar zaman gida ya danganta idan lokacin da ka zo yin sallan lokacin ya riga ya fita to za ka ramar sallar ne akan kasaru amma in ka riga ka iso garin da za ka je ko garin da kai ba bako ba ne inda za ka cika sallah kuma lokacin akwai sauran lokaci to zaka cika sallar ne ana la'akari kawai da lokacin da ka zo yin sallar yaya a yanzu yaya take an gane ko wannan lissafi ne mai sauki wanda ko mai ahalari ma ya warware shi wallahu alam sannan abu na gaba shine eh, bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam wai an ce sahabbai sun sun sauke masa alqur'ani sau biyu shi ya halatta in mutum ya rasu a masa haka ni ban taba jin wannan ba wannan bai inganta ba cewa sahabbai sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam saukan alqur'ani don inda ya inganta da mun ji akwai abun da basu kai wannan muhimmanci ba ma an gaya mana mun ji ballantana wannan ba a dora cewa in mutum ya mutu sai an yi masa saukan alqur'ani ba wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam sannan yake cewa ya hukuncin yin sadakan uku ko sadakan bakwai ko na arba'in wannan ma duka ma anzalallahu biha min sultan inda daidai ne la sabaqana ilaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda daidai ne da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su riga mu tunda ba su yi ba kuma ya zama ɗaya daga cikin abin da bai zo ba a shari'a annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wanda ya aikata aikin da ba mu sa shi ba to an mayar masa don haka wannan bid'a ce wanda ya ce wai yana da yawan sha'awa kuma sha'awarsa ta sa shi yana hankalinsa yana tashi har ya zama yana baya yin zina amma kuma yana yin wasa da wata mace kuma hakan ya sa ya fitar da mani kuma ya sa hakan ya yi har ma a cikin azumi wannan mummunan laifi ne kwarai da gaske wanda yake aikata wannan ya tuba ga Allah tun kafin Allah ya fushi da shi da muka karanta hadisin wanda Ramadan ta zo ta wuce ba tare da ya yi abin da Allah zai yarda da shi ba ko ya bashi aljanna wannan Allah wadaransa kuma Allah ya nesa da shi daga rahama yanzu kana tsammani in Allah zai tashi rahama za ka yi tsammanin mutum mai irin wannan ba matarsa ba a ce da Ramadan kuma da rana ya je karya azumin sa ta irin wannan za ka yi masa tsammanin wannan saukin ya kamata gaskiya mutum ya ji tsoron Allah kuma mutum ya kiyaye ya sani cewa sha'awa ba hauka ba ne kuma saboda jarabar zuciyarka bai kamata ka bari wannan jarabar ta ta kai ka wuta kuma ka je gaban Allah ka shigar da kanka cikin wani hadarin da ba wanda zai iya fitar da kai ba daga ciki shi yasa ba ma zan gaya maka mai hukuncin ka ba kawai ga ka je kai ta tuba wa Allah wannan babban laifi ne kuma ka karya azumin ka a wurin masaba malikiya sai ka kafara saboda wannan azumi 60 ne suka kama ka kuma ina gani kaman akan irin ka kan gara ma malikiya wannan mutum wannan ya rubuta cewa wai mutum